Yanzu haka dai an fara taron rantsar da manyan lauyoyi a jamhuriyar Nijar. Kamar yadda kuke gani wannan dai kai tsaye ne daga bikin rantsar da sabbin manyan lauyoyi na ƙasa ƙarƙashin jagorancin shugaban ƙasar jamhuriyar Nijar Abdulrahman Ceni. Kuma wannan taro shi ne na farko da shugaban ƙasar jamhuriyar Nijar ya fito domin halartar taron rantsar da sabbin lauyoyin babbar kotu ta ƙasa a babban birnin Yamai a cikin ɗakin taro da ke babban birnin Yamai tun da ya hau kan karagar mulki Abdulrahman Cini bai taɓa fitowa ba sai a wannan karo wanda shine karo na farko da ya fito domin halartar taron rantsar da sabbin lauyoyin babbar kotu ta ƙasa a babban ɗakin taro da ke birnin Yamai da muke addu'ar ubangiji Allah ya sa a yi taro lafiya a tashi lafiya ubangiji Allah ya sa waɗannan lauyoyi su zama alkhairi ga ƙasa amin summa amin